أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah muna yabo gare shi da a cikin ikonsa da ganin damarsa ya dawo da mu wannan wata mai albarka watan Ramadan, watan Alƙur'ani, watan ƙarfafar imani, muna gode wa Allah da ya ba mu rai da lafiya ya sanya mu cikin waɗanda bayan Ramadan ɗin da ya gabata bara ba su koma kuma gare shi ba Allah ya bar su da rai. Allah ya bar mu da rai ya ba mu kuma lafiya da ikon ci gaba da neman yardarsa. Kamar yadda wani daga cikin magabata ke cewa, shigar Ramadan da wucewar kwanakinsa, raguwa ne ga ranakun rayuwarmu. Kowane ɓangare na kwanakinka idan suka wuce, to kamar an gutsiri wata tsoka ne ta jikinka an raba ka da ita har abada ba za ta dawo ba kamar mako ɗaya ne kawai ya wuce muka tsaye da wannan karatu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar zama na yau kamar in ce ashirin da tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Ashe shekara ce har ta cika ta sake zagayowa. Ina tuna ranar ashirin da takwas bare muka tsaya, ba kamar yadda muka saba tsayawa ashirin da bakwai ba. To gashi Allah ya kawo mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar Jigawa. Allah ya kawo mu ranar farko yini na farko a watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wannan saurin wucewar kwanaki yana ba da izina ga dukkan mai hankali ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙarsa da Allah kamar da Allah maɗauki ya faɗa in zancen tashin alƙiyama ne la ta cikin illa bagta inda duk kake tsammanin kana da wasu shekaru nan gaba da za su zo masu yawa da Allah ba haka bane lokacin da baka tsammani kwaf ɗaya sai Allah ya ɗauke mutum ya bar duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayukanmu a cikin musulunci kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo da mu don ɗorawa a inda muka tsaya a shekarar da ta gabata kasancewar muna bin nassin littafin malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'di wannan ya sa yau shekarunmu goma sha biyar kenan da fara wannan karatu shekara sha biyar nan a sha yanzu muna suratun nisa'i kamar da muka ji malam ya karanta aya ta ɗari da biyar ba wai yawan ilimin ne yayi yawa ake daɗewa ba a gama ba ƙoƙari ne muke yi don mu fahimci wani littafi daga cikin littattafai masu albarka a wannan babi na tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna fata Allah ya sa wannan ijtihadin namu daidai ne Allah kuma ya ba mu lada akan haka maqsudi na karanta alkur'ani a yi dabburi a cikin ma'anoninsa shine a yi aiki da abin da aka sani muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su yi aiki da abin da suka sani. Duk wata karkata muna roƙon Allah ya kaɗe ta kacce iso gare mu, Allah kuma ya ba mu sabati a kan abin da yake shine daidai. Abin da muke faɗi, mu dangana wa Allah ta'ala cewa ya ce, Allah sa ba za mu kuskure akan haka ba. Abin da muke faɗi, muke dangana wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, Allah sa ba za mu dangana masa abin da bai faɗi ba. Abin da muke faɗi kuma na istihadin malamai mu dangana musu, shi ma Allah sa ba ƙarya za mu musu ba. Allah sa duk abin da za mu ambata, lada za mu samu a kai ba zunubi ba. Allah kuma ya sa wannan karatu da muke ya zama sababi ne na samun ceton alƙur'ani gobe ƙiyama ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alƙur'ani zai yi ceto yashfa'u li ashabihi alƙur'ani zai ceto ga ma'abotansa masu karanta shi masu tadabburi a cikinsa masu ƙoƙarin su san ma'anoninsa musamman kuma iya zama akan hanya da tafarki na magabatan wannan al'umma mafifita da Allah ya fifita su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana mana darajar su a yadda suke kokari haddar alqur'ani tana tafiya tare da koyon aiki suna koyon ilimi da ladabi kafin wani abu su koyi yadda za su yi ladabi kuma su yi aiki da ayoyin da suka haddace kafin mai da hankali akan ita haddar kaɗai saɓanin waɗanda suka rayu a bayansu wanda suka mai da hankali akan iya haddar amma abin da ya shafi aiki suna baya ya Allah karka sanya mu a baya Allah kuma ka ƙara mana lafiya ‘yan uwanmu da ba su da lafiya muna roƙon Allah maɗaukaki ya ba su lafiya wanda suka bar duniyan nan kuma daga Ramadan da ya gabata zuwa yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu Allah ya gafarta musu. To, kamar da muka ji wannan shekarar da miladiyar da hijiriyar duk ɗaya suke ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma ɗaya ga watan uku da ake kira march a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafi ɗayan wato na miladiya a shekarar da ta gabata mun tsaya a faɗin Allah maɗaukaki wala tahinu fi bitgha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju wa kana Allah aliman hakima a yau kuma za mu tashi kamar da muka ji malam ya karanta a faɗin Allah ta'ala إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما من roƙon Allah ta'ala yadda wannan magana ta take mai tsarki Allah ba mu ikon fahimtarta Allah ta mu faɗi daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai ɗin. ‘Yan uwa masu ƙoƙari a kan wannan karatuttuka da ɗaukar nauyin yaɗa shi ta hanyoyi daban-daban, muna musu addu'a masu lafiya a cikinsu da marasa lafiya a cikinsu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa kowa lafiya, Allah kuma ya saka musu da alheri. Allah tabbatar da mu da su akan tafarki madaidaici ba sai mun faɗi sunan kowa ba ba maganar yaɗawar shi kuma tafi komai muhimmanci ba babban abin da fi komai muhimmanci Allah sa karatun ya zama sababin tsira gare mu mu da muke yi wanda kuma zai ji Allah ya sa karatun ba zai zama sababin fitina gare shi ba Allah sa ya zama sababin shiriya wanda yake fahimtarsa yake jin daɗinsa Allah ƙara masa fahimta wanda yake jin zafi yake jin haushi Allah ya sare mata ya buɗaɗa masa ƙirjinsa Allah ba shi shiriya Allah sa kuma ya zama masa sababin ganin haske da zai haskaku in akwai abin da yake daidai a cikinsa Allah ya sa ya haskaka da shi ya shiru in kuma kuskure ne Allah ya sa mu mu gane kuskuren mu gyara Allah ta'ala ya taimake mu yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah madauki yana cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لمن mun saukar da littafi zuwa gare ka, mun saukar wannan gamiri na jam'i da Allah ke amfani da shi a cikin Alƙur'ani a wurare da yawa, kuma koyaushe muna faɗa, gamiri ne na almu'azzumi nafsahu wanda yake girmama kansa, wa huwa ahlun lidalika. Allah maɗaukaki yana girmama kansa, yana nuna mana lalle mu san girmansa, shi a wurinsa wannan shi dama babu wani abu da zaka ce daidai ko ba daidai ba duk abin da ya Allah daidai ne. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayarsa akan abin da yake aikatawa ko yake faɗi, amma su mutane su ne ake tambayar su. me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza shi Allah duk abin da ya faɗa daidai ne ya haramta mana girman kai girman kai kuma rija'in sa ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ko in ce jin girma yawa shi girman kai da dan adam yake yi yana kaba'ira ne yana kabira ne min kaba'ir dhunub kuma abu ne wanda yake muharram Allah madaukaki ya haramta shi dan adam ya zama mai girman kai amma ga Allah maɗaukaki yu'azzimu nafsahu bima sha wa bi alfazin ikhtaraha wa sha'aha yana amfani da lafazin da ya ga dama ya bayyana mana matsayinsa don mu ji tsoronsa don mu kiyaye mu masa da'a mu kuma kaucewa abin da ya haramta mu ya haramta mana to Allah madauki in yace inna yana nufin mu yana nufin shi kadai yawwa inna anzalna ilaik mun saukar maka Allah madauki yana magana ne nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi aka saukarwa duk da al'ummarsa tana binsa a wannan saukarwar ma'ana an saukar masa da shi da al'ummarsa duk ƙur'ani nasu ne su yi imani su yi aiki duk da cewa saukarwar shi a matsayinsa na annabi kuma manzo shi aka bai wa saƙon sauran al'umma suke binsa akan haka alfaharinsu ne cewa suna cikin al'ummarsa kuma abin ɗaukaka daraja ne gare su cewa suna cikin al'ummar fiyayyen halitta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo na ƙarshe shugaban annabawa to Allah madauki yace mun saukar da littafi ya ambace shi da da alifun da lam dan yana nufin sanannen littafin ne shine alqur'ani mun saukar da shi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya da gaskiya yana da ma'ana biyu bil haqqi bi ma'ana annahu la shakka fi annahu munazzalun min indillah cewa babu kokonto cewa saukacce ne daga Allah tunda Allah ya ce ya saukar to ashe lalle ba daga gurin wani yake ba kuma maganar ta Allah ce eh maganar Allah ce ya saukar da ita ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abin da shi littafin ya ƙunsa wani ita ce ma'ana ta biyu tare kuma ake ɗaukar su ma'anar alhaƙin nan da gaske babu kokonto daga Allah yake sannan kuma abin da ya ƙunsa bil haƙƙi gaskiya ce baki ɗaya akhbaruhu sidqun wa ahkamuhu adlun duk yana cikin ma'anar wannan bil haqqi Allah ta'ala ya saukar da shi babu tantama cewa wannan maganar ba ta wani bace kuma wata mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin alqur'ani mai girma tunda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani mutum da ya da'awar cewa wannan qur'ani nasa bane babu Allah bai bada wannan damar ba. Har yau babu wanda ya ce wannan maganar ta cikin littafin nan ba ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ce tasa ce, babu wanda ya wannan. Ko ya ce ta nasa abun bautan ne wanda ba Allah ba, babu wannan. Bal Allah ta'ala tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da ƙalubale cewa a ƙirƙiri makamancin wannan littafin a kawo la ya tuna bi mislihi qul la in ijtama'at al insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira kace inda ashe jinsin aljani da jinsin mutum za su haɗu da kwakwalansu da basirarsu su zo da kwatankwacin wato irin wannan alkur'ani ba za su iya ba ko da sashensu zai taimaka wa sashi a wani wurin a ce in an isa a kawo sura guda goma a wani wurin a ce sura ko guda ɗaya dukka babu wanda ya iya inda kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba duk da zafin ƙiyayyar da take cikin zukatansu ga alƙur'ani da kuma manzan da ya zo da alƙur'ani da ubangijin da ya saukar da alƙur'ani duk da ƙiyayyar da take zukatansu dangane da su da suna da iko da sun ƙayyata manzan ta hanyar su yi abin da yake an kasa yi ɗin kuma har zuwa kiyama babu wanda zai iya da haka ƙur'ani daga Allah yake hurufuhu wa ma'anihi akhbaruhu wa ahkamuhu da haruffansa da ma'anoni duk zancen Allah ne sannan kuma labaran da ke ciki duk Allah ne bayar babu wani labari a cikin alkur'ani da zaka ji kunyar faɗarsa babu wata magana da za a za a yi kyankyaminta babu wata magana da zaka ji cewa da ba haka aka ce ba da tafi duk abin da ke cikinsa yadda aka yi amfani da wannan lafazin shine mafi kyawun abin da Allah maɗaukaki ya zaɓa yi zancensa ne kuma ya fi kowa sanin abin da ya kamata ya faɗi za ka alƙur'ani ba a cin gyaransa yadda yake haka zai tabbata zamanka lafiya shine ka gaskata kuma ka yi imani da shi ka je ka haɗu da ubangiji wanda ya saukar da shi ya baka sakamakon gaskata shi shine ka shiga aljanna Allah sanya mu cikin masu gaskata alqur'ani da yadda da hukuncinsa to Allah madauki ya ambaci wannan ma'ana ta farko cewa tabbaci alqur'ani daga gare shi yake ma'ana ta biyu duk abin da ke cikinsa to babu ƙarya a ciki gaskiya ne to Allah ce ya saukar da wannan alqur'ani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li tahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ta'ala ya nuna maka da abinda mene Allah ta'ala nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani dan ya zama abinda za a yi hukunci da shi kunga shi yasa yace litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci da shi a tsakanin mutane wani irin hukunci ake nufi malamai sun ce nan ya shafi hukunci kowanne iri imma fi faslil husuma ce ko wajen raba husuma tsakanin mutane wannan ya zo da kaza ko ya kawo ƙararwa ne, wannan ma ya kawo ƙararwa ne, to Allah ya ce manzan Allah sallama ya yi amfani da alƙur'ani ya yi hukunci. Kuma ƙur'anin ta ɓangare biyu, ya yi ijtihadinsa ya dace da abin da Allah yake so, an fahimta? Yawwa, annabi sallallahu Alaihi wasallama yana ijtihadi. yana kuma yin hukunci tsakanin mutane wannan yake tabbatar mana cewa ashe manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alkur'ani ba zuwa yayi ya samu mutane da alkur'anin a hannunsa ya miƙa musu suka karɓa ya koma ya zauna ya yi gum ba haka ake ba ya yi istihadi wajen fahimtar abin da Allah ya gaya masa, kuma ya yi istihadi wajen yin hukunci tsakanin mutane. Manzo Allah salama shi ne shugaban alƙalai, ba a yi alƙali irinsa ba. Wajen iyawa, wajen adalci, wajen sanin ya kamata, wajen ƙwarewa wajen istihadin domin shi, wahayi ne yake daidaita shi. in yayi abin da yake ba shi ya dace da shari'a ba ma'ana ba shi ya dace da hukuncin da Allah yake so a yi ba to Allah sai ya faɗakar da shi saɓanin duk wanda ba shi ba a cikin masu yin hukunci sai ya samu taufiƙi daga Allah kuma yana buƙatar ya yi ijtihadi ya ji tsoron Allah kuma ya yi ilimi wadatacce da zai ba shi damar yi adalci. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda na ambata shi ne shugaban alƙalai ba wanda wani ya naɗa ba amma, wanda Allah ya naɗa. A rayuwarsa ya yi nau'i daban-daban na raba hukunci tsakanin mutane. a cikin husumat daban-daban wannan ya kawo karar wannan wannan ya kawo karar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mai hukunci to me zai hana dama a baya ai Allah madauki ya gaya mana fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ba ne muka wannan ko Allah ta'ala ya yi rantsuwa yace na rantse da ubangijinka mu ga ya rantse da kansa la yu'minuna mutane ba za su zama masu imani ba har sai sun yadda kai ne mai hukunci a tsakaninsu duk wanda bai yadda da hukuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to haƙiƙa ya saba wa Allah ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙalanci da yawa abubakar ibn abi shaiba rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin al-musannaf nasa yana da kitab ya kira shi kitab aqdiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam littafi ko babban babi da a cikinsa ya ambaci alƙalancin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa, ya yi hukunci tsakanin miji da mata, ya yi hukunci akan mallakar abubuwa, ya yi hukunci akan shufa, ya yi hukunci akan biya, ya yi hukunci akan kisa, ya yi hukunci akan raunuka me za a bayar. ya yi hukunci akan kisasi ya yi hukunci akan ƙazafi ya yi hukunci akan zina ya yi hukunci akan abubuwa da yawa ya yi hukunci akan gado abubakar bin abi shaiba ya kawo hadisi hadisi har guda tamanin da biyu a wannan kitabu aqdiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin duk ya faɗi wannan wasu shi yayi da kansa wasu kuma an yi ne aka kawo masa yayi ijaza ya zartar da cewa abin yayi daidai duk suna nan kuma duka abubakar ibn abi shayba sai da ya ruwaito da isnadin sa ya tabbatar da waɗannan riwayoyi wasu ingantattu wasu kuma a isnadin nasa ne ba su inganta ba amma sun zo ta wasu fuskoki daban abu abdullah محمد ابن فرج القرطبي المالكي ɗaya daga cikin malamin mazhabar malikiya yana da littafi shi ma sunansa aqdiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alƙalanci ma'ana cases ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi hukunci a kansu a rayuwarsa a cikin shi ne ya ambaci cewa ya ga wanda abubakar ibn abi shaiba ya ruwaito ya kai su wajen guda ɗari in ka duba al-musannaf za ka same su tamanin da wani abu duk da shi ma ya ce sun kai ɗari da Allah in ka bi bambancin isnadi daban-daban da hanyoyi daban-daban da suka zo shi zama yayi sai da ya fito da alƙalancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littattafai har guda talatin da hudu. Shi wannan Muhammad ibn Faraj al-Maliki al-Qurtubi. Masajir ɗinsa da ya ciro hukunce-hukuncen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai guda talatin da hudu. Ya ambata duka al-kutubu sitta ko ka ce al-kutubu tis'a da ƙarin sunan darimi da muwatta na imam malik shi ya fara ambato ma a cikin jeji littattafan nasa da musnad na al-imam ahmad bin hanbal haka da littafin abu dawud kamar da ya kira shi da sunan na an-nasa'i da at-tirmidhi ibnu majah da kuma littattafai daban-daban daga cikin al-masanid wal ma'ajim da kuma as-sunan da as-sihah na waɗanda malamai waɗanda suka rubuta su suka kira su da sunan asiha littafi har talatin da hudu ya tattara aqdiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam me ya jawo na shiga wannan zance tunda Allah madauki ya faɗa li tahkuma bainan nas kuma can a baya ya gaya mana hatta yuhakkimuka wannan ya nuna mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa ne a yadda da hukuncinsa kuma yadda da hukuncinsa yadda ne da hukuncin Allah sannan ta wata fuskar ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi maganganu ya yi ayyuka waɗanda ba sa cikin alƙur'ani kuma yadda aka yadda da alƙur'ani to tilas ne a yadda da waɗannan hukunce-hukunce. Ashe kenan ba zai yiwu ba, mutum ya musulunci, ya koyi komai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba tare da abin da aka ruwaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi na maganganu da ayyuka da taƙarirat da aka yi a gabansa bai musa ba. Sawa'un fi babin qada' ko babin ibadat ko babin sauran mu'amaloli da aure da saki cinikayya ijara alaƙoƙi tsakanin ƙasa da ƙasa alaƙoƙi tsakanin mutum da iyalansa ɓangaren tarbiyya kenan da riƙo da amana da sauransu duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu a waɗannan abubuwa haka wanda zai ce maka ba zai aiki da komai ba sai alkur'ani babu mutumin da ya rusa addinin musulunci irin mai wannan da'awa in dai ka ɗauki cewa babu wani abu da za a ɗauko sai iya abin da ke cikin alkur'ani to lalle babu wanda ya fi mai wannan aƙidar mummunar fahimta ga alkur'ani da kuma ƙaryata alkur'ani da ƙin yadda da alƙur'ani. Kun ji ne yanzu, aqdiya aqdiya ƙabiyya ƙabiyya da manzon Allah suna salama ya yi hukunci a kai, ɗaruruwa ne, ba guda ɗaya ba ɗari ɗaya ba. Kuma kowace an samu riwayarta ne shi yasa ma aka faɗa. Waɗanda ya yi ba a samu riwayarsu ba, Allah ne ya san su. wanda sahabbai wani ya ruwaito ya gaya ma wani daga cikin tabi'ai daga cikin tabi'ai wani ya ruwaita zuwa ga atba'u tabi'in shi ma wani ya bai wani har ya zo ga ma'abuta littafin nan suka zauna suka rubuta su wannan ya tabbatar mana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya qur'ani ya kawo wa mutane ya juya ba a'a yayi abin da Allah ya umarce shi na yayi bayanin abin da aka saukar masa وأنزلنا إليك الكتاب ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليه كل مثال اللي نكن يومي كل مكفة ولنا الآية دعوا بني لتبين للناس ما نزل إليه don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Kun ga kenan ashe akwai almunazzal akwai bayanul munazzal haka ne almunazzal huwa kalamullah wa huwa alquran wa bayanul munazzal la yujadu illa fi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayanin shi abin da aka saukar wato alqur'ani ba za ka same shi ba sai a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka gaskiya ne cewa duk mutumin da ya kyamaci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu makiyin alqur'ani irin sa kun yadda da wannan za mu ƙara jin waɗannan bayanai insha Allah cikin abin da zamu bi a wannan darasi Allah ba mu iko bima araka Allah me ake nufi da bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka nuni ta bangaren ijtihadi ko ijtihadin da zai dace da abin da Allah yake nufi a yi. Sannan da kuma abin da Allah ya nuna masa wajen bayanin haƙiƙar da aka saukar masa, ma'ana bayanin kalamin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa ga mutane a kowanne babi babin aqida babu mu'amala babin komai ba iya abin da yayi na ijtihadin hukunci ba akwai abin da yake daga ra'ayi to ra'ayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai amfani da shi wani lokaci yakan dace da haka Allah yake so yayi wani lokaci kuma yakan kuskure sai Allah maɗaukaki ya gaya masa ba haka bane ana fahimtar abin kuma shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ai wata ran ya ambata cewa a ni mutum ne kamar ku har yake cewa ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض yace la'alla wani daga cikinku ya fi ɗayan ƙwarewa wajen gabatar da hujjarsa shi ne alhananan ba kuskure ake nufi wani ya fi ƙwarewa wajen iya gabatar da hujjarsa sai ni kuma in yi hukunci in ba shi gaskiya sai yace to duk wanda na yi hukunci na ba shi gaskiya kuma ba shi ne da gaskiya ba ya tafi da haƙƙin ɗan uwansa to babu abin da yake ci ko ya amfani da shi sai wani yanki na wuta na yanka masa. Wannan yana nuna mana ne, ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ijtihadin kuma har ai hukuncin har waɗanda abin ya shafa su tafi gida su watse ana zaton abin haka yake ta yiwu abin ba haka yake ba. Kun fahimci wannan abin? Yawwa, ashe wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai san gaibi ba. Ko ba ya san gaibi ba buƙatar duk waɗannan abubuwa. Ba zai kuma faɗi wannan zance cewa inna ma ana basharu. Har da ƙara mislukum fi khilqati faqat a halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar mu a halitta duk da halittarsa ta fita mu kyau ta fi samu tsari Allah maɗauka amma dai a halittarsa ba ta mala'ika ba ce, a halittarsa ba ta aljani ba ce, a halittarsa ta meye samu ce ta ‘yan adam. Wani shi ake nufi da musulukun. Amma ta ɓangaren daraja ko kusa ko alama. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne sama da kowa a cikin halittar Allah. Amma wannan hadisi yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai abin da bai san shi ba Allah ne kaɗai ya san shi. To kuma wannan shi ake nufi da rashin sanin gaibi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba akwai abin da kuma Allah bai gaya kowa ba sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe abin gaibi ne a gurmi a wurin su kuma ba gaibi ba amma shi kansa akwai abin da Allah bai gaya masa ba kun yadda hmm? ko ya yi musharaka da Allah a iliminsa duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani ba haka bane shi kansa yana mana faɗa kar mu yi irin wannan wajen yabansa mu faɗi irin wannan zance Allah bai samu dace sai ce wala takun min kha'inina khasima kar ka zama mai ba da kariya ga mayaudara al-kha'inin al-kha'inin jam'in kha'in me ake nufi shine mayaudari yawa akwai wannan daga mai ake kira daga alkhiyana ko wanda yake wannan aikin sunansa kha'ini sunan aikin kuma mene khiyana khiyana siffa ce mazmuma fi jami'i mawaridiha duk inda lafazin khiyana yazo to abin zargi ne bai taɓa zuwa a shar'ance dai da wata fuska ta yabo ba in an ce yaudara saɓanin المكر ده الخديئة المكر بلان شنو المكر بلان تنسي ko a zauna a ɓoye a tsara wani abu a zartar da shi wani shi ne ake kira mene almakar to shi zai iya zama mai kyau zai iya zama mummuna shi ya sa har Allah ya dangana wa kansa المكر ويمكرون ويمكر الله sun suna plan Allah yana plan abin nufi kenan shi ku Allah komai nasa mai kyau ne innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kun ga shi ma wannan al-khida' قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما shi ma ita ma wannan siffa ta alkhida shi ma a layin su ɗaya da makar shi ma plan ne da kintsi amma in an ce khiyana to gaba ɗayanta ita mummuna ce babu wani wuri da khiyana take mai kyau ku ban jama yawwa shi sa Allah madauki in ya da ya dangana wa kansa wancan za ka gan shi shi kuma a babin muqabala yake zuwa shi yasa malaman aqida suka ce ba a siffanta Allah da khida'i innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum to ba a itlaqi a ce Allah yana yaudara saboda za ta bada mummunar ma'ana an fahimta amma sai a fassara a ce Allah yana yaudarar wanda ya yaudare shi jaza'an lahu dan sakamakon abin da yayi Allah ya ne masa irin abin da yake tsammani yayi wa Allah. An ban abu? Yawwa. Ma'ana la tutlaqu sifatan lillahi tabaraka wa ta'ala walakin tutlaqu ko tuzkaru muqayyadatan. Ana ambatarta da yadda ta zo da kaidin nan haka za a ambace ta. Sai a ce Allah mai rama yaudararsa ne da munafikai. Kuma haka batun da sun yi ya musu. To tasa mamduha ce, tasu kuma mece ce, mazmuma ce, an gane? To haka a babu lafazin khida haka nan almakru ana faɗin wannan, ba sa cikin siffofi amma ana ambatar su muƙayyadatan kama ja a cikin nusus. Wannan kuma duk hanya ce ta malamai na ahalus sunnati wal jama'a magabata wanda suke tafiya akan manhajin magabata na tsabar gaskata alkur'ani ne da tabbatar da cewa babu tufka da warwara a cikin alkur'ani da tabbatar da cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam ta gaza ta iya siffanta Allah da abin da take fahimta sai dai ta sallama ta ne ƙauya abin da Allah ya siffanta kansa da shi ta karɓa kuma wannan shine mafita da mutum zai zauna lafiya da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bid'a a wannan harkar wanda suka aro daga tunanin falsafa da ilmul kalam su ne suka jefa mutane suka sawa mutane mummunan tunani a kwakwalensu saboda farkon abin da ya ɗarsu a zukatansu shine tashbihi da Allah ya ce kaza maimakon su hango duk abin da Allah ya dangana wa kansa to ya keɓance shi ne shi kaɗai ba irin na ɗan adam ba ne sai su faɗa yadda Allah ya faɗa su yi shi amma sai su ce don me ba a ce Allah yana kaza ai mu a sanin mu da kaza to kaza ne to su kuma na ɗan adam suka sani kaga sai da suka yi tashbihi da tamsili kafin su ce to a tsabtace Allah kuma tsabtacewar abin da suke nufi a kawar da abin da Allah ya faɗa a kawo wani tawili ta ga laifi guda biyu. Kuna gane wani zancen? Mun sha zance a kan wannan mukyale shi. Na? Asabu mene? Eh, me suka yi? Asabu sabt. Oho, na'am, wannan hila ake kiranta. Na'am. suka je suka yi su don kada ya dace da ranar da aka hana. Eh, na'am. Gaskiya ne. Haka. Gaskiya ne. To wannan sunansa mene? Hila. Idan Allah ya hana wani abu, maimakon mutum ya sallama ya miƙa wuya, ya dakatar da kansa, ya hana kansa aikatawa, sai wani wayo da wata dabara da zai zagaye yadda zai aikata abin sai fidda juz'iyyar tasa daga cikin umumin laifi an gane ana kiran sa mene hila to mu je Allah ce wala takun lil kha'inin khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima ka nemi gafarar Allah Allahu akbar kuga da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafarar Allah inna Allah kana ghafurar rahima in muka zo kan kissar sababin nuzulin insha Allah za mu ji menene ya auku dan kan lokaci kure mana mu karanta abin da malam ya rubuta yukhbiru ta'ala annahu anzala ala abdihi wa rasulihi alkitaba bil haqqi Allah ta'ala yana ba da labari cewa ya saukar wa bawansa kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba bil haqqi ya saukar masa da alqur'ani da gaskiya ai mahfuzan fi inzalihi min ash-shayatin wajen saukar da shi Allah ya tsare shi daga shaytanu yawa don haka bisa yaqini za a dangana shi zuwa ga Allah eh bisa yaqini alqur'ani maganar Allah ce an yatatarraqa ilayhi minhum batil kar su cusa su sanya wani abu wanda yake na barna a cikin sa bal nazala bil haqqi alqur'ani ya sauka da gaskiya ومشتملا ايضا على الحق da gaske daga Allah yake ko min haythu thubut babu kokonto daga Allah yake sannan min haythu al-muhtawa ta bangaren kuma me ya kunsa to babu abin da ya kunsa sai gaskiya babu barna a cikin alqur'ani ta haka ba a kafa hujja da alqur'ani ayi barna an gane duk wanda ya kawo wata ma'ana ta barna to qur'ani babu abin da zai masa ba zai taimaka masa kan abin da ya ambata ba bal nazala bil haqqi wa mustamilan aidan ala al haqqi fa akhbaruhu sidqun wa awamiruhu wa nawahihi wa nawahihi adl labaran duk da suka zo a qur'ani gaskiya ne umarni umarni daban-daban da Allah ke yi dukkan su adalci ne hakanan hani shine nawahihi abubuwan hani da Allah ya hana to dukkanin su adalci ne Allah in yace kai azumi ba mugunta yake maka dan ka ji yunwa ba an gane umarni yayi maka dan amfanin kanka ka ji yunwa da kishirwa irin yadda mabukata suke ji don ka samu tausayi ka risina ka tuna cewa kai bawa ne ka cika cikinka da babu ba za ka iya ko ko ba gane zance na ba dole ne ka samu wani abu ka sa a cikinka in kana so ka rayu to in Allah ya dakatar da kai daga aikata wannan wata makaranta aka shigar da kai wani abu ne ya halatta ka ci sai aka haramta maka a iya wannan wata na Ramadan, domin bayan watan Ramadan abin da aka haramta maka akan siffa ta dindindin ba za ka ji wahala wajen barinsa ba tun daga halal ma ka saba da barinta saboda Allah ya ce a bari. Kuma dama wani ita ce hikimar yin azumi. Wannan wata ɗayan ka saba da barin abin da yake halal, kana ganin abincinka da rana kana so ka bar shi. kana ganin abin shanka da rana kana so amma ka bashi kana kwaɗayi zuwa ga kusantar iyalinka amma an hana ka bari amma bayan azumi tun daga halal halal halal an hana ka ka hannu zai maka sauƙi Allah ya ce wala taqrabu zina karka je sai ka je ai tun daga halal ma an ce in daina na daina dan me kuma zan yi haram ko ba ba wannan ita ce la'allakum tattaquna da Allah yake faɗi a cikin Alƙur'ani ma'anar ta kenan a koyar da kai ta ƙawa ka shiga wata makaranta ai maka garan bawo yadda in ka fito zaka zama mutumin kirki wannan ita ce babbar hikima ta institutin yin azumi a shar'anta mana mu yi azumi Allah karbi aikin azumin mu to mana yake ambatawa yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar Ubangijinka, maganarsa, cikakkiya ce ta cika, sidqan wa adlan, ta ɓangaren gaskiya, ta cika cikakkiyar gaskiya ce, duk labarin da Allah ya bayar, in an ce labari, ya fi fara hararowa, labarin annabawa da mutanen su ko yawa to kafin ka je nan akwai babban labari shine labarin Allah akan kansa ya gaya maka a cikin alkur'ani huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ya gaya maka huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ya gaya maka kuma wasu sunayen daban a wasu wurare ya gaya maka yana kaza yana kaza na siffofi ya siffantu da su fi'ilan wa zatan a zatinsa a hakikaninsa ya siffantu da su a aikace ya aikata wasu ayyuka to duk abin da ya faɗa ɗin nan babu ƙarya a ciki ka gaskata shi ƙwaƙwalwarka da wani intelligence da kake da shi da kai karatu da abin da ka je ka karanto na mandiki ba sa aiki wajen sanin me za a dangana wa Allah. Dole ne ka gaskata zahirin Alƙur'ani. Duk yadda kake da ƙiyayya da zahirin nan haka dole ka bi zahirin Alƙur'ani. Shi ne zaman ka lafiya. Ka gaskata Allah, duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Abin da baka fahimta ba kuwa ka yi aikin arrasikhuna fil fil ilmi. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbika. Sai ka huta ka zauna lafiya. ka yi tafwirin irin na magabata, tafwirin al'ilmu bil kaifi ya ce, ya zama yadda Allah ya siffantu da siffarsa shi ne baka sani ba kuma babu wanda ya sani sai shi kaɗai. Amma, tun da ya faɗa ya yi amfani da lafazin larabci ya dangana wa kansa wani abu, to karka ji tsoron dangana masa wannan abin da ya dangana wa kansa. In ka ce ba za ka yi ba kana tsoron ka dangana masa na ƙasa, to kamar kana faɗin ne ka fi shi sanin lafazin da ya kamata a yi amfani da shi kuma baka kyauta wa kanka ba an fahimci wannan dan haka akhbarul qur'ani kulluha sidqun sawa'un fi ma ta'allaqu bi dhati llahi wa af'alihi wa sifati wa sawa'un fi ma ta'allaqu bi al-awamir wan nawahi haka nan kuma abin da ya shafi annabawa da suka gabata annabi adam ya zo annabi nuhu ya zo annabi idris ya zo annabi shis ya zo annabi Ibrahim ya zo, ko annabi Ismail ya zo, Ishaq ya zo, Yaqubu ya zo, ‘ya'yan Yaqubu sun zo daban-daban, annabi Isa ya zo, cikamakin annaba kuma ya zo, zance ya ƙari. To duk waɗannan labaran da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ka gaskata su, kar ya zama ka ƙayyata, don haka sidqan wa adlan. Hakanan umarni da hani, cewa wanda ya sata a yanke masa hannu, babu adalcin da ya kai wannan wanda ya zina a jefe shi in ya taba aure wanda ya zina fornication in ba shi da aure shi kuma a yi masa bulala wannan hukuncin babu hukuncin da ya kai shi zama adalci duk tunanin dan adam duk mutum din da za a yi dan adam ya tuno da shi da aljanu su taru me ya fi musu daɗi ba za su zaɓi hukuncin da ya fi na Allah adalci ba ana fahimta to yace wa akhbara da kuke ta mijin ne a tsakanin ko lokaci ya ne kun kasa faɗa na minti na biyar to ina sai kuna ta abin nan kun kasa faɗa ne ba matsala wa akhbara annahu anzalahu liyahkuma bainan nas Allah madaukaki ya bada labari cewa ya saukar da wannan alqur'ani ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a tsakanin mutane وفي الآية الأخرى ثم تآمن يوه إن وفي الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وبلا مقالة تتونا أكم وأن المسألة كما قلنا سوى للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم دول ني أبي حديثا إن أنا سوء أي مسلمتي duk wanda bai yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace ƙarya ne yace iya ƙur'ani zai ji da shi to babu wanda ya kafirce wa alƙur'ani irinsa ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarki na daidaici kan kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan wa atiqada وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك